Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba rugujewar gwamnatin Basharul Asad a ƙasar Siriya da gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye suka yi da kuma abin da ya biyo baya. To madalla. a wannan mako ne gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye suka fatattaki gwamnatin basharul assad a ƙasar ta siriya to shin kam su wane ne waɗannan gamayyar 'yan tawayen menene manufofinsu tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin kasashen larabawa muhammad kadam sadiq isa da ke zaune a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa su waɗannan 'yan tawaye na ƙasar siriya ba wai sababbi ba ne ba dama can akwai su alal akalli dai tun daga lokacin da tarzoma farko ta ɓarke wajejen shekarar dubu biyu da sha 2011 ƙungiyoyi ne masu bambancin bambancin ra'ayi da yawa tun daga bambancin ra'ayi na addini da bambancin ra'ayi akan fuskar irin jinsinsu da kuma bambancin ra'ayi akan ita kanta siyasa na farko dai akwai kamar ka ce ita babbar wacce ake ce mata hayatu ta hariru sham wanda da can ta ce jabahatun nusra tana da alaka da alka'ida wannan karkashin ta kungiyoyi ne waɗanda suke masu tsatsauran kishin addini kamar yadda ake faɗa kuma sannan suna ayyukansu ne akan manufa ta addini bayanansu da suke yi musamman na da sun nuna cewa kamar sun fi mai da hankali wajen mai da ƙasar ƙarƙashin tsarin addini akwai kuma inda su adawarsu ta fi alaƙa da kasancewar suna da buƙatar ya zama cewa sun samarwa kansu ƙasa dama tuntuni. Kafin na ci gaba tukuna su waɗannan na farkon su suka fi yawa sannan kuma ƙasar Turkiya ita ce ƙasar da take a bayansu ta ɓangaren abin da ya shafi ɗaukan nauyi da ba da makamai da dai makamantansu. Yawa sai kuma ɓangarorin ƙungiyoyin wanda su kuma ake ce musu kurdawa abin da kusan yake motsa nasu yunkoran shine a ƙarshe su samu kansu ƙasa mai zaman kanta kowa da ya san akwai maya ta ƙurdawa a wannan yankin da suke son samawar kansu ƙasa wanda har yanzu abin ya gagara to waɗannan ƙungiyoyin su kuma wanda ake cewa Syrian Democratic Forces su kuma America ita ce take kamar a ce goya musu baya take eh, makamai da dai sauransu to yaya alaka take tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu manya waɗannan ƙungiyoyin guda biyu ba sa ga maciji su kansu ba sa ga maciji da juna su kansu kuma suna bugawa yanzu hakan ma a wannan ƙoƙarin da suka yi akwai guraren da suka ɗan ƙoƙarin bugawa ɗin a dai wannan ƙoƙarin da suka ta yi na ruguza ah, na cin nasara kan Asad, Sannan akwai guraren da ko 'yan kwanakin nan an yi tarzoma akan sai dai su bar gurin ma'ana mutanen saboda su ne musu kallo a matsayin ba larabawa ba ka gane to wannan yana daga cikin matsaloli dai da ake fuskanta sannan su waɗannan ba addini ne kamar ka ce ba su damu da kasancewar ƙasar ta zama addini ba ko wani mai addini ko makamantanta yau sannan kuma akwai ƙananan ƙungiyoyi ƙarƙashin waɗannan guda biyun masu yawa waɗanda kowanne gwargwadon yadda ta karkata zuwa kowace gwargwadon yadda irin abubuwan ta suke. Ganin mayar 'yan tawayen nan sun samu nasara kan gwamnatin Assad cikin 'yan kwanaki kaɗan ko shin me jawo haka? magana ce ta siyasar duniya ba wai wani abu ba ne ba abin da ya faru shine kasashen da suka taimaka wa shi bashar al-assad ya ga bayan 'yan tawayen shekarun baya wasu daga ciki musamman rasha misali ta taka rawa sosai wajen ah, wannan nasarorin da aka samu abin da ya faru shine bayan shi ya ci nasara za a iya cewa a shekarun baya a kansu duk da abin da ya yi an ɗora ƙasar ƙarƙashin wasu yarjiniyoyi na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a kan cewa to shi kenan zai aiwatar da wasu tsare-tsare na canji na siyasa a ƙasar wanda za su kai ga samar da sabon tsarin mulki da tsari na siyasa a ƙasar mai ɗorewa wanda duk 'yan kasar za su zama suna ciki ta hanyar yin zaɓe da jam'iyyu da makamantansu wanda kuma zai tabbatar da mutanen da suka guje wa kasar ya daidaita su mutum wajen mutum miliyan biyar zuwa miliyan shida sun dawo kasarsu sannan waɗanda yaƙi ya daidaita su a cikin ƙasar, an mai da su garuruwansu wanda wasu da yawa daga su ba ma wai yaƙi ne ya daidaita su ba a gwamnatin ce da kanta ta kwashe su daga garuruwansu ta canja musu guri matsuguni suka koma matsuguni bayanai kawai saboda wasu dalilai na ƙoƙarin yin tasiri akan yawan al'ummar mutanen ƙasar su kansu an yi waɗannan yarjejeniyoyi akan cewa zai yi aiki a kansu bashar al-assad da wanda suke tare da shi kasancewar a mutane ne 'yan tsiraru na ce 'yan tsiraru an aka yi la'akari da mutanen ƙasar syria shi ya fito daga wani nau'i na mutane ne da ake ce musu alawiyun wani nau'i ne na 'yan shi'a masu karanci a ƙasar ba su da yawa kwarai ainin su ne mafiya karanci haka daga cikin ƙananan al'ummomi da ake tare da su a ƙasar shi ya tabbata cewa idan ya bi waɗancan ka'idojin da waɗannan abubuwan da aka yarjejeniya a kansu aka kai ga samar samar da tsari na siyasa da mulki da zaɓe musamman ma zaben da aka ce majalisar ɗinkin duniya ce za ta tsara shi kuma za ta sa ido a kai ya san tabbas ba zai kai labari ba mulkinsa zai kawo ƙarshe da shi da 'yan tsirarin da suke tare da shi musamman aka yi la'akari kuma ba wai ma dan yawa ba kawai da aka fi su a'a saboda ma irin abubuwa da suka faru wanda ya yi a ƙasar waɗanda suke na cin zarafin ɗan adam da azabtarwa da abubuwa dai wanda ko a tarihi ba ko yaushe ake samun irin waɗannan abubuwan ba to dalilin haka ne yasa ya yi ta jan kafa kuma ya ta kaucewa waɗannan abubuwan ya ki yadda hakan ta faru to abin da ya faru ni a yadda kullum nake fassara abin shine kamar wata haɗin gwiwa ce tsakanin ita kanta rasha da ƙasar turkiya da ƙasar amerika wata haɗin gwiwa ce kawai suka yi da kuma wasu daga cikin su kansu jami'an gwamnatin ƙasar siriya din musamman jami'an wasu bangarori na soja wanda suke rike da wasu barukoki yanda yakin ya kasance a wasu guraren da yawa ba yakin aka yi ba shugabannin barukokin ne kawai suke janyewa suke fita suke barin yan tawayen da yawa gurare ba yaƙi ake ba har ma ita kanta damascus din to wannan yana nuna kamar akwai da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati na soja musamman waɗanda da alama aka yi musu alkawarin cewa goyon bayansu zai ba su dama su kauce ko kuma a ƙi misali yi musu shari'a ko bibiyar su bayan haka saboda abu laifuffuka da suka yi a baya da kuma wata ilma a ba su mafaka a wasu kasashen. To menene muradin Amurka, Rasha da Turkiya akan ƙasar ta Siriya? Sannan kuma menene zai kasance makumar alakar Siriya da Isra'ila? Domin jin cikakken amsa sai a biye mu a makon gobe. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma bakon namu Muhammad Kadam Sadiq Isa da ke kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin su duka sunana Hassan mai na na ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.